صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أي قرآن لهدي هو مشات الأسبوت المحرم على الكريم كل ثلاثين ترى هجرية وتقص ديدي قوتا مهومة دبوبي دبوبي شابه ميلادية أولا مصلاتي نا dalam masallacin alhaji lissabon kudi da ke unguwar dala kusa da dutsen dala a birnin kano a najeriya za mu dora ci gaba da fassara da bayanin ma'anonin ayoyin alkur'ani mai girma da muka fara tun da dadewa wanda muke cikin suratul furqan yanzu zumuna nan kan aya ta 61 insha Allah za mu ci gaba yanzu bismillah barakan ja'alaka as-sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل في وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد وهو الذي جعل الليل والنهار النهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا الحمد لله وبنجي سبحانه وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا سركي da bunƙasa da ɗaukaka da tarin albarka sun tabbata ga Allah alladhi ja'ala fis sama'i burujan wanda shine ya sanya buruji a sama waja'ala fiha sirajan kuma ya sanya fitila mai haske a sama wa qamaran sannan kuma ya sanya wata muniran wanda yake haskaka sama kuma ya haskaka sasanni وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة kuma shi allan nan da ya bunƙasa wanda albarkarsa ta yawaita shine wanda ya sanya dare da yini suna wakiltar juna idan ba wannan da wannan in wannan ya gama lokacinsa wannan ya kai lokacinsa liman arada an ya zakara wanda tabbatar dare da yini dama ce ga wanda ya so ya tuna allah ya wa allah ɗaya au da shukura kuma ya yake nufin ya gode wa Allah saboda damar da yake samu a lokacin yini wanda baya samun ta a dare kuma damar da yake samu a dare wacce baya samun ta a yini to wannan gaba ta kusa da ƙarshe ke na cikin wannan sura mai albarka inda ubangiji subhanahu wataala yake yi kansa ta hanyar siffanta kansa da tsarki da kuma ɗaukaka da buwaya da mun gabatar a farkon wannan sura mai albarka ma'anar tabaraka mun tsawaita numfashi a kai kusan sama da darasi ɗaya wanda bai ake nufi da tabaraka wanda ya rage mana mu ci ubangiji bahanu wata'ala a nan me yake gaya mana malaman tafsiri sun yi bayanai da yawa akan abin da ya shafi ma'anar ita wannan aya ko da makaranta barakar da zai ja'ala as-sama'i hujjar da kuma wannan da zai ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an au aw arada shukura amma idan ka haɗe su gaba ɗaya ka ga abin da suke nufi tabbatar da kaɗaitakar ubangiji wata ala wajen halitta ta hanyar faɗar ko ambatan wani abin da kowa yana ganinsa ko yana ganin sa kuma ya tabbatar da shi bai san wani ba bayan allah wanda yake da iko kan wannan abu shi ne dare da yini da kuma sasannin sama da abin da yake cikin sasannin sama na taurari da kuma wata to a nan al'imam ibn jarir al-tabari allah ya ji kansa da rahama da ya zo fassara wannan tabarakar da zai ji'ala ta sama'i buruja ya ce zakara ya ce zakarar rabu taƙaddasar rabu تقدس الرب الذي جعل في السماء بروجا lalle ubangijin da ya sanya burujai a sama ta kaddasa ya tsarkaka ya bunƙasa ya fi ƙarfin a haɗa shi da abin da ake haɗa shi da shi na mataimaki ko ɗako mata to allabi ja'ala fi sama burujan me burujan nan sai ce ai al-usul fi qawli ba'd abinda ake nufi da al-buruj wasu malamai suna cewa shine al-usul wasu gidaje ne manya-manya a sama wanda rana take bi ta kansu sannan ya koro magana da sinadinta zuwa ga abdullahi ibn idris yace ce sami'tu أبي عن أطية بن سعد في قوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا قال وصورا في السماء فيها الحرس وتوسو بين أن ko gidaje ne a sama can saman sama wato akwai mala'iku da suke gane kowane gida daga cikin gidajen haka zalika ya rawaito ta hanyar yahya ibn rafi' sanadin su zuwa gare shi cewa abinda ke nufi da hujjar dinnan su ne usulan wato gidaje a sama al'imam ibn jari a ibn al'imam al-kurtubi allah ya kansa da rahama a ba kurtubi ba al'imam ibn jauzi a cikin zadin musir ya zo kan faɗin allah subhanahu wa ta'ala Nadija, da zai ja'ala fi samadi burujan waje'ala Hasi, sirajan wa qamaran munira sai kawo maganganun malamai akan ma'anar hurujan ne ake nufi da huruj wanda ya ce abin da ake nufi da shi ne kaza wanda ya ce abin da ake nufi da huruj kaza shine kaza sai yake cewa ma'anar su yace qauluhu ta'ala tabarakal ladhi ja'ala as-samaa'a burujan wa ja'ala fiha sirajan wa kamar qamaran munira yace mun yi sharhin buruj din a can cikin suratu al a cikin suratul hijr ubangiji subhanahu wataala ya ambaci wata aya mai kama da irin wannan wacce ubangiji subhanahu wataala yayi magana sama da ya sanya burje a cikin ta a aya ta 16 sa'annan kuma wa hafidna min kulli shaytanir rajim muka yazo ya kiyaye daga dukkan wani shaytani wanda yake jifaffe wanda yake an nesanta shi daga rahamar ubangiji subhanahu wataala to duka maganganun malaman tafsiri suna kewayawa ne akan ma'anar buruj wasu abubuwa ne da suke da alaƙa da sama to a nan da wasu muna cewa buruj da idan aka ce buruji wani abu ne yake da yake da alaƙa da ilimin halaki kamar yadda muka ainihin bayani a wancan lokacin cewa za mu jama'a su ƙara fahimta sosai hikimar da take cikin faɗin allah ɗin ta ƙara fitowa ƙarar musanta da shi kuma ilimin falaki wanda larar da turanci ake ta astronomy ilimi ne wanda yake yahtammu bid dirasatil ilmiyyati lil ajran samawiyya yana lura ko ya damu da nazari da ilimi dangane da dukkan wani abu mai motsi wanda yake da jiki a sama duk wani entity a sama ko menene shi wanda kuma entities abubuwa masu jiki wanda suke da wazani da nauyi a sama suna da yawa amma dai mafi bayyana su akwai taurari su ne da larabci muke cewa musu nujum wanda Allah ya ambace su da yawa a Qur'ani wannan najmi idha hawa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum wa huwa alladhi gashi nan dai wurare da yawa sannan a hadisi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa an-nujumu amanatan lis-sama'i fa idha dhahabat an-nujum atat as-sama'a ma tu'ad sauransu wannan shi ne mafi kankantar abin da yake da nauyi da kuma ciki a sama to ilimin falaki ko ilimin taurari haka muka wuce masa da hausa amma ya wuce ilimin taurari ilimin falaki ilimi ne wanda yake nazari akan su kansu taurari sannan abu na biyu cikin al'ajiramus samariya akwai kawakif jam'i na kaukab da su ne da turanci ake ce musu planet wanda su kuma sun girbi taurari da hausa muna ce musu duniya muna ce musu duniyar wata duniyar kaza wanda rana ita ma wani kwallo ne inda yake za a iya kiransa suna kaukau inda su gaba suke da taurari sannan sai abu na biyu na uku daga cikin abubuwan da suke da jiki da kuma girma a sama wanda ilimin falaki yake nazari na kimiyya su akwai abin da ake kiransa muzan na ba shi muzan na wato da hausa wana ta tauraro mai tsiya amma da turanci ana ce musu ana ce musu sannan bayan nan akwai abin da ake kiransa naiza ko annayazik wato su ma wani sashi ne na taurari wanda mu duk gaba ɗaya muna cikin muna kiran zanzu na taurari wanda a turanci ana kiransa Samitiya sannan sai kuma shi shine komai girma shine bature yake cewa galaxy wayannan nujum da kawakib da muzannabat da nayazi da majarrat su ne abu na farko da ilimin falaki yake mai da hankali a kansu sai kuma ilimin falaki yana mai da hankali akan abubuwan da suke zawahir wasu abubuwa bayyanannu da suke faruwa a nan sasannin abin da ya lullube duniyan nan abubuwan da suke kamar irin su wanji da haske na rana da sauti da wani abu da ake yake kama da haka sannan duk da haka kuma development da ci gaba da ake samu na su waɗannan entities ɗin abubuwa masu nauyi da suke sama duka na abin da ya shafi kimiyya da kuma irin su abin da shafi physics ko physiya duka ilimin falaki yana da alaƙa da su to yana da branches yana da ɓangarori akwai abin da ya shafi ilimin da yake nazari da ake kiransa da suna ilmin falak alfarki akwai abin da ake kira ilmin falak arrasdi wanda shi ne ya fi shahara wanda yake da alaƙa da dakon taurari da fitowarsu da karawar da suke yi da kuma dalilan da suke haifar da sakamakon gudanar taurari da kuma abin da yake da alaƙa da canje canje su sai kuma na ƙarshe shi ne ilimin falki da yake cinsa a nazari wanda yake theoretical na part of astronomy to shi sanin guriji na da alaƙa da ilimin falki shi ya sama aka ce al'abrat ko al'urji kuma sai an raba su da alfalakiya wanda suke da alaƙa da falaki shi kuma asalin falaki an ce alfalaku shi ne dukkan abin da yake da in yi gaba zai dawo mana abin da yake ubangiji sau na tala ke cewa shamsu yan baghira an tudrika al-qamara wala al-layl ha kullum fi falakin shi kasa masu suka ce kullum fi falakin dinnan da aka ce alama ce take nuna duniya zaga a zagaye take to za ta suna ta wani lokacin ma har sai a nemi a ja hankalinka da wani na shari'a ba sai dai kawai dalili na kallon zahiri a ce ba an ka kalli kullum fi falakin din nan kusan a ƙar'ani ta yi ce iya wannan kullum fi falakin din daga dama zuwa hagu kullum fi falakin to da za ka karanto ta daga hagu ma zuwa dama shi ma zai baka kullum fi falakin amma ka gana ta wasu tun da ka fi falakin ba ka ce oh, a ƙarshe ba la kusa da ita to sai ka datse su sai su kullum ba face a gabansu ba sai kuma ya ku wata fi can sai sai su rufi to sai da ka gutsara ya ku masu rafa fa ba to sai kuma lamun ta kullum sai kuma kafin ta kullum sai sai ba kullum fi falakin sai ka haɗa kullum fi falakin ta gaba ta baya ma kai sai to wai haka duniyar ta a kewaye in ka faro ta nan za ka dawo ta nan to wannan wani abu ne da kai tsaye ba za ka karye shi kai tsaye ba za ka karye ta shi ba tun da dai baya cikin abin da shari'a ta dora maka nuyin dole sai ta sani to menene burujin abinda malamai suke cewa shi ne ita wannan sama da muke jinta da gani ai fili ne fetal wanda nisanta da faɗinta ya fi tafiya shekara biyar. to amma Allah cikin ikonsa tunda ya halarci halittu iri daban-daban wanda ya fitowa fili a cikin halittun akwai rana wanda da ita ne ubangiji da ita da wata ne ubangiji ya kaddara mana muke gaggane rayuwarmu muke auna ta to sai ubangiji subhanahu wata'ala yayi wa rana din titina kamar abinda ake kira da turanci truck truck e track da larabci ana ce musu masar wannan masarat tana da da'ira ta yadda idan rana ta fara daga wannan masar ɗin to ƙarshenta in ta gama yawonta za ta dawo kan masar ɗin to a ciki tana cin tuntuɗe da masarat har goma sha biyu kowane masar ɗaya daga cikin masarar goma sha biyun nan shi ake kira burji to shi ne muka ji a cikin tafsirin ibn jaridar tabari an fassara shi da kusu gidaje wanda aka sa musu masu gadi an fahimta gidajen da aka sanya musu masu gadi to kowane burji kuma daga cikin wayannan al'abrash idan rana ta taho kafin ta kai shi tana cin zango talatin kowane kurji yana da zango ɗaya biyu uku biyar shida bakwai takwas tara haɗi zuwa talatin wa'annan zango-zango ɗin da rana take ketawa kafin ta haure burji tana yin wata ɗaya cir ba ta gama da burji ɗaya ba to amma lissafin burjin ba lissafi ne na al'ashirar kamariya ba lissafi ne na asanatu shamsiyya wanda asanatu shamsiyya kuma tana da bambanci da asanatu kamari an fahimta to idan ta taso daga burji na farko za ta shiga manzila ko matakai talatin to sannan sai ta shiga burji na biyu nan ma sai ta dinga hawa mataki mataki mataki shi yasa za ka ga masu ilimin falaki sai ka sun ce a yau rana tana burjin saurin a manzila ta kasa a yin kun lura ba kuna jin mai bayanin lokutan sallah ba eh, kuma sa'an nan in ka kula da irin agoguna na yanzu na zamani idan ana suna zuwa da lissafin to wani lokacin suna calculated din abu ne suna fadasa in a numeric form a lambobi suke faɗarsa ba wasu kuma za a ga suna kama da darajar da rana take ciki da manzila wanda wannan yana taimakawa masu lissafi lissafi kuma yana ba wa masu sindabar da tsafi da bincike wanda ake ce musu masu ilimin taurari dama ta hasashen abubuwa kuma yana taimakawa masu yanayi masu hasashen yanayi yana ba su dama su masu yi hasashe ne na ne. to kamar da muka sani cewa masana ilimin taurari sun fa'idantar da mu cewa ana samun kewaye tsakanin duniyoyin da suke sama planet da kuma rana ko suna kewaye rana ita kuma rana tana matsawa zuwa darajojinta ko ba haka bane ba tunda mu Allah ya gaya cewa rana tana gudu tana tafiya zuwa inda Allah ya samu ta. hadisi ya tabbata mana cewa rana tana fitowa ta fito ta sujada a al'arshi sannan ta ba ta dama ta fito sannan ta faɗi kuma ta kuma zuwa ta yi sujada sannan a ba ta dama ta faɗi sannan ta ko kuma mun sani ba daga inda take fitowa take faɗuwa waƙi ya tabbatar mana tunda muka daga kanmu mun ga inda ta fito ta gabas mun ga ta faɗi a yamma sannan qur'ani ya tabbatar mana da cewa matla'ash shamsi daban da maghribash shams Allah ya ga mana wa yasalunaka an dhikr bayna kulli sa'atin wa alaykum ذكرى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة وجد عندها قوما قالوا يا ذا الكرمين قلنا يا ذا الكرمين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ترى فسوف idza balagha matla' ash-shams wajadaha taqrub kaga kenan maghrib ash-shams daban matla' ash-shams ba a tsaye take ba to amma binciken masana yanayi din da ilimin taurari sun ce mana duniyoyin sun ne a layi kowace tana kewaye rana kamar yanzu wannan duniyar ta wata ke ta kuma kawkawar arba yana kewaye duniya ta hanyar yana rawa kuma yana yin alkafa kamar yana hajijiya yana alkafa ai an san hajijiya ko an san kuma alkafa ko mene ne alkafa hmm? an dai tuno suna amma an manta Eh? mutum ya hanzila mutum ya tashi ya sa hannunsa a ƙasa ya wunzila to tana wunzila shi ne samanta yana komawa ƙasanta sannan ya sake da irin yadda taya take yi ai an ga shi yasa ai da larabci ma alkafara ta taya tayoyin mota haka suke ce musu alkafara in ka je wajen siyan mota wajen su taya fati suna jin alkafura ɗin ba sun samu ta ne daga ba wai kafura ta kafirci ba wannan kalmar fara tana da ishtiqaqat da a qur'ani ma an yi amfani da ita da sunan da sunan noma ko kamar da raisin a'jabar kuffara da ta kuma gashi can ma ya'alu barka ta matniha sai kafar nujum sama'a kafar sama'a nujum hani shi ne eh, kafar kafar sama'a nujum ha wa qalbihi min rabi'a to mu dawo kan batun wannan burus din kamar yadda na faɗa muku guda goma sha biyu ne kowanne da sunansa kuma wasu suna ba da irin hasashe na cewa ko da burji da irin da irin abin da yake amfaninsa ko kuma irin abin da yake faruwa yawanci in abu ya faru a wannan burji to amma gaskiya yana da dangance da yana da alaƙa da abin da bai kamata ɗan adam ya sake da shi ba bari mu ci sunan burjan kuma su eh, burujan an kiraye su da suna wani mutane ko kuma wasu tatsuniyoyi wani abu da ya faruwa a tatsuniya amma su sun fi an fi kiransu da sunayen dabbobi an fi kiransu da sunayen dabbobi saboda yanayin yadda ake tsini ake abinda ake gani a sama na yanayi ya yi kama da irin wannan sunan da aka sawa burji burji na farko shi ne burjin hamalu wanda bature yake ce masa aris a-r-i-e-s wanda idan ka koma cikin wikipedia ko inkata ko britannica ko wani daga cikin daya littattafai na bincike ko a yanar gizo-gizo za ka samu da bayanan wannan gurjin da sauransu wanda yana da manzila talatin wanda kuma galibi lokacin da wannan gurjin yake farawa shi ne daga 21 ga watan march to rana ta kan shiga wannan burjin har sai ta kai goma sha tara ga watan afrilu an fahimta ko to su a tatsuniya ko kuma ce a lissafi irin na su masu bin kwakwafi dangane da abin da shafi wannan burjin suka ce yawanci abubuwan da suke faruwa amma wannan gaskiya tare da ta hafuz ni ba na ganin cewa yana ɗaya daga cikin abin da za a dokar da shi ko a amince da shi masu na cewa ko mutum ne aka haife shi a irin wannan lokacin a burjin hamdulin saboda asali sun ce wato a burji ne wanda yake nari wannan wata magana ce can tasu wanda yana da kamar unsur na wuta da zafi shi ne sai suke cewa yawancin wanda aka haifa su za ka ga suna sun yi fice da shakhsiyya mumayyiz za ka su yi wuce daban suke da rukowa mutane tsakanin 21 watan march zuwa 19 watan april to za a gan suna da yawan nishadi da kuma saurin hango abu sannan kuma suna da irin abin da ake kira yadda da kai irin fikatu bin nafs Allah ba zai yi haka ne zai yi haka ne sai burji na biyu baya daga burjin hamdu kuma sai burjin sauru. shi kuma burjin sauru. da turanci ana ce masa taurus t-a-u-r-u-s sau kenan wanda shi kuma yana da manzila 31 kuma yana farawa ne daga 20 zuwa 20 ga watan mayu shi kuma irin abin da suka faɗa dangane da abin da shafi abubuwan da ko bunsurinsa sun ce shi ne na biyu a cikin da'iratun abrajin falakiyya kuma shi kuma turabi ne yana da unsuri na ƙasa ɗan haka sai suka ce yawanci waɗanda a ko haifar mutum kai a wannan lokacin za ka same shi yana da ɗan kamnes haka irin ɗan sauƙin al'ada da rashin tun da ƙasa ko kayi sama da ita dawo a ba su da zafi da ba sannan kuma suna da ƙarfin shaksiya ba ya mutane ba ne sannan sai burji na uku shi ne burjin aljauza kuma wannan an kira shi da suna burju a an kamanta shi da kamar saniya ko sa irin bijimi bijimin sa watakila abinda ake gani a yanayin sama kamar ya yi kama da bijimin sa a sai aka samu su suna burjin zau to sai burji na uku shi ne burjin jauza aljauza shi kuma da turanci suna kiransa jimini g g for what g-e-m-i-n-e e, jimini to wannan shi kuma yana farawa ne daga 21 watan mayu yana kawo 21 watan yuni jun ke shi kuma suna cewa wansirinsa sun ce a wato yawanci wanda aka haife su a yi wannan lokacin za a gansu suna da suna iya canjin yanayi ko an canja su masu kan iya canja kasa akwai wanda yake shi tsarin da ya saba ko kwanciya yake in ya saba in ya saba sa kansa a nan to in ka canja shi a wani wajen sai ya rashe in ka ɗauke shi daga wani garin ka kai shi wani garin ba zai iya rayuwa in ya saba da sanyi in zafi ya zo to zai iya rayuwa to amma suna cewa wanda suke daga 21 may zuwa 21 june za ka su yawanci ima a daidai lokacin tana burin jinin aljauza jimini kenan wanda shi ne abinda suka ce allahu ala sai kuma burji na gaba shi ne burjin sarrafa kansa ke an san kansa ta ciwon jeji shi ne da larabci ake kiransa sarrafa to sunan burjin kenan shi kuma yana fara daga 22 zuwa ga watan jun ah, zuwa 22 watan julai sai burji na gaba shine burjin asad asad lion to amma liyo leo suke ce wasu leo leo shine wannan burjin shi kuma yana farawa daga 23 ga watan july ya kai 25 ga watan august sai kuma burjin sungula a burjin sungula wanda ke nufin sungula shi ne biyar an san zangar ne abu ta dawa ta alkama to shi kuma da turanci suna kiransa vigo v v ta ta kusa da dubu sai ir sai jigo vigo vigo wannan shi kuma yana farawa daga shi sun singula yana farawa daga daya daga 23 watan august zuwa 22 watan september to sai kuma burjin mizan mizan ma'auni kenan shi kuma da turanci ana kiransa libra shi kuma yana farawa daga 24 ga watan Satumba zuwa 24 ga watan Oktoba idan yanzu rana tana tana tana tana kan burji na na mizan ko a irin wannan burjin to a ce wasu wanda galibi wanda ake haifa a irin wannan burjin daidai lokacin da rana take burjin mizanu sun ce wanda shi ne na bakwai to shi kuma burji ne hawaii wanda yake da alaka da iska yawancin su za a ga su kuma da aka haifa daga 21 disamba zuwa 20 oktoba za a ga su ma mutane ne wanda yake suna da tafawa suna da optimism optimism shi ne mutum komai yana fassara shi da kyakkyawa fassara komai za a kashe shi ba shi da damuwa da yawa da cika sa a zuciyarsa ko ya dinga kallon abubuwa a ta ba yana ganin cewa ko insha Allah zai yi ya zama daidai haka wai suka ce sannan kuma sun ce yawanci su ne mutanen da za a gansu sun iya zama da mutane ishtimaliyin social ana iya zama da su ana iya zama da su su iya zama da kowa sannan kuma su rayu da kowa sannan kuma za ka gansu ah, matsalarsu shi ne suna da gaggawa a abubuwa sannan kuma yawanci sukan ɗauki wrong decision ba ma ba ba da ba daga wannan na gaba mujarradin faɗa ce allah sai ya ga dama ya sanya abin ya faru to daga mun ce uku na shida shi ne sun gula ko kuma ana ce masa al'adara sai kuma wannan nizan sai na takwas shi ne burjin akwai al'akrab shi ne kunama to shi sa a turance shi nizan suna ce masa libra libra I. sai bra haka suke ce masa da turanci to akarab shi kuma akarab shi ne suke ce masa scopius scopius ah, scorpion shi ne ita ce kunama ko amma scorpius da ke ce masa inda ba asalin ingilishi daga asalin latin ne suka ɗauko ƙila kuma haka ne a latin ko kuma sun yi tasarrufi a kan wanda shi wannan scopias din yana fara daga 24 ga watan oktoba zuwa 22 ga watan november to akwai burjin kausu kuma ana ce masa rami burjin rami shine ne burji na tara ko wanda shi kuma da turanci ana kiransa sagittarius G sai kuma i A sag sai i sai double t sai ris wannan shi ne shi kuma yana fara da watan nuwamba zuwa 21 ga watan disamba sai kuma burjin jadiyu shi ne ake kiransa da suna capricornus da turanci aka ke kiransa sai burjin dalu shine aquarius suke kiransa da turanci sai burjin hutu shine pieces asali alhut shine kifi ko faltaqama hutu atina adabina qaddaqina min safarina hadha nasaba qala ara'aita in da ila as ta, fa inni na al-huta to amma da turancin da turance kuma suna ce masa pieces amma p ta for people for people sai kuma i sai s sai c sai e sai s wannan shi ne burji da karshe wanda malamai masana falake suka Wai na al'abras sun, da yawa daga cikin malamai sun ce su Allah yake nufi a cikin wannan aya tabarakallazi ja'ala fis samai burujan kuma su Allah yake nufi a cikin ayat suratul an'ami da Allah ya ce wa laqad ja'alna fis samai burujan wa zayyanaha lin nadirin wa habibnaha min kulli shaytanin rajim illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin kuma su Allah yake nufi a cikin fadin sa was samai dhatil buruj to tabarakallazi ja'ala fis samai burujan to mecece mizar wa'annan abubuwan a sama da har allah zai yi kansa da su tunda ka san banza ba ta kilishi ake banza ba ta rogo da bahaushe nan allah ba zai tsallake komai wajen fito da allah ta kasa ya ɗau wani albasai sifaci sai don abin yana da matsar muhimmanci to allah alamu amma idan muka kalli al'amuran da suke gudana a duniya za mu ga gaba ɗaya ubangiji yana dabbara su a sama haka ne arziki daga sama yake saukowa ajali daga sama yake saukowa duk wani abu da ka sani daga sama yake zuwa aiki in an yi shi na alheri sama yake tashi shi sa Allah ce wa ya samani kuma wa <coughs> ruwan sama daga sama yake zuwa azaba ma ta tashi sauka daga nan sama ake saukowa da to watakila wannan burut din suna ɗaya daga cikin abubuwan da ubangiji ya sanya tasiri. kuwar abubuwa da suke da alaƙa da rayuwar bani adama ke da alaƙa da wa'annan zawahir din na wa'annan burutun to shi ubangiji wani sai mana in har haka ne ya kamata in dai akwai wata ishara da shari'ar musulunci ta yi wajen kula da abin da shafi burutun cikin dan adam sai ba su in kuma babu to ɗan adam ya sake sakankancewa a cikin zuciyarsa da cewa lallai ubangiji maɗaukacin sarki ya cika ubangiji domin da ya tashi saukar da tasirin kudararsa dangane da abin da ya shafi gudanar da duniya a bisa tsarinsa na shi Allah sai ya sanya shi a inda ba wani ɗan adam da ya sai je ta sarrafi wani. domin duk ya ɗan sama jannati sai dai ya je ya gani amma sai ya kuma ganin ma yana da iyaka ko ba haka bane amma a nan ku duk abin da yake a ƙasa wani ma zai iya maka ƙarya cewa da su aka shirya da su aka sa amma sai Allah ya kai shi can sama to shi yasa Allah ya cika baki da wannan kuma ya cancanci ya cika baki kuma ya isa shi kuma cika baki ya dace da shi kai ne baka isa tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan ah, al-buruj a yau idan aka ce alburuj ko al'abraj ko al'abruj ana nufin matattakalar bene wanda ake hawa hawa hawa wasu malamai suka ce wasu zama da can da din ana nufin matattakala kamar yadda malam ja'far allah ya kansa da rahama a yake fassara kalmar da ita da kuma wannan ɗaya daga cikin fassarori da malamai suka fassara kalmar da ita an gane ku wannan shi ne abin da malamai suka wajen alaƙi ha lafazin sirajan yana nufin fitila amma malamai sun haɗa kan cewa abinda ake nufi da sirajan wannan shi ne rana kamar yadda imam ibn jarir a akwai imam ibn jauzi allah ya ji rahama ya faɗa cewa abinda ake rufe da sirajan dinnan kamar da malamai suka faɗa shi ne rana sannan ɗaya daga cikin kirahoɗi da aka yi kenan an karanta waje alaƙi ha sirajan da wanda ita ce kira'an nafi'in madani amma hamza da aliyu kisa'i suka sun karanta wa ja'ala fiha surujan wa qamara ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan rana ke amma a kira'ar hamza da kisa'i wa ja'ala fiha surujan to fitulun ba guda ɗaya ba dan haka kenan taurari sun shiga ciki sauran abubuwan da suke da haske wanda ba wata sai Allah subhanahu wataala ya ce wa amara da kuma wata wanda yake munira yake haska sama huwa alladhi ja'ala al-layla wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura to saboda lokaci ya kure za mu tsaya a in Allah ya so ya yarda karatu na gaba muna bin bashin mai isa da aka ce sirajan surujan ba ce munira amma da aka ce kamar sai da aka ce nera bayan cewa masan karfin hasken rana ya fi karfin hasken wata balma malamin hai'a suna cewa duk da cewa wannan shek muhammad al'adun amin allah ya ji kansa da rama a cikin al'adun namir da yake sharhin ayat a araf ah, إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل والنهار يطلبه بكم والشمس والقمر أنا يا كاو تعريف القمر كما يا موسى سوسي وجن بيان ilimi na hai'a da falsafa ta hai'a da abin da malaman hai'a suke faɗa dangane da tarifin wata kuma ya soke shi gaba ɗaya haramcinsa da kuma haramcin mayar da hankali a kan abin shafi falsafa ta haya wajen cewa wata wani abu ne mai nauyi wanda ba shi da haske amma yana reflecting hasken rana yana reflecting a cikinsa, sai ya zuki hasken rana su sanyi ne da shi wannan duka wata wani abu ne da ba shi da amfani saninsa sani ne da ba zai amfana da kai ba jahilcin kuma ba zai taɓa cutar da kai za mu ji insha Allah ta'ala a karatun mu السلام عليكم